وتول عنهم حتى حين Ya kai wannan manzo ka kawar da kai daga barinsu har Allah ya yanke musu hukunci na yi musu azaba